Ɗan tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wakilan majalisun Najeriya na tarayya waɗanda ke wakiltar mazaɓu ko kuma jama'ansu a kan zamantakewa da kuma yadda suke ganin za a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta samo mana waɗannan ra'ayi kamar haka. sunana honorable injiniya abdullahi umar faruk a mazaɓar birnin kebbi kalgo da bamza jihar kebbi apc a daina son rai ga dukkan al'amura matsawa aka tsaya aka mai da kula guda na gina ƙasa ba tare da an sa son rai ba insha Allah za a samu wannan haɗin kai na zamantakewa tare wannan shi dai harka ta gina ƙasa ba wai zancen wakilan jama'a ɗaya ba ne amma dai namu gudun wanda za mu yi shine mu kan mu tabbatar da cewa mun tsare gaskiya kuma mun bi ka'idodi wa'anda shi kundin tsarin mulki ya shata muna da kuma zamantakewa da mura mutane an yi tsakani da Allah babu son rai wannan idan muka fake shi insha Allah za a samu haɗin kai kuma da zaman lafiya a ƙasar Na gode kwarfi sunana sanata malam ali wakili imena yana wakiltar mawuci ta kudu a majalisar dattaɗin najeriya a za mu iya mu kawo da bambanci na addini ba saboda allah ma da halice mu a ya ce ya halice mu jinsi daban-daban kala daban-daban sai dai ya ce ba ya fifita wani bisa wani ba sai dai ya yi haka ne don mu kyautata inganta rayuwarmu don mu bauta ta mishi ah, ina ga wannan matsalolin da yake tasowa a najeriya wanda mutane kullum za su ce kai kaza ne ni kaza ne shi kaza ne ina ga duk rashin ingantaccen shugabanci ne a rashin adalci ne a tsakanin ƙasan da wanda suke suka kunshi ƙasan in kika duba duk abin da yake jawo wannan shine cewa wani yana ganin cewa kamar dukiya nashi ne kai kuma ka zama kwarkwasa ko kuma kai kuda ne ko kuma kai ƙaska ne da sauransu haka wannan kuma in akwai ingantaccen shugabanci da adalci mutane ba za su yi tunanin haka ba ko yau dina majalisar nan kika duba na dattabai mun tattauna akan wani hukuma wanda aka kirkiro don ta raya jihar arewa maso gabas ta farfado da ita yayin da muke tattauna kan batun na godiya wa shugaban kasa da su 'yan majalisu da duk wanda suka taimaka wajen wannan doka mun faɗi cewa a yi ƙoƙari a yi adalci a ɓangarorin ƙasa duka yadda wasu ba za su ga cewa su 'yan bora ne ko su 'yan mowa ba ne yadda in ana buƙatar hanya a gabas arewa kudu yamma ko a tsakiya za a same shi za a adalci wajen raba shi in ana batun raba kayan alatu ko makaranti ko asibitoci da sauransu haka za a yi adalci ba wai a ɗauki ɗan gare ɗaya a danna wa ɗaya ba ko aka zo ana ɗaukan ma'aikata da sauransu haka ba za a zo a ce a'a mu an danne mu saboda wani abu haka ba in aka samu wannan adalci na gado za a mance da wannan mutum bangarancin da sauransu haka sunana sanata dr abdullahi adamu ni ne da majalisar dattijai mai wakiltar nasarawa ta yamma da majalisar dattijan najeriya kuma ni dan apc si ne ina ba da gaskiya da cewa allan jiya shine allan yau kuma shine allan gobe shine mai komai shine mai kowa ba wani abu da samu a doron kasa sai da sanin shi sai kuma da yardan shi abubuwan da kuke ji da suka danganci kabilanci da rigingimu na addini ba wani abu da ke sabo ne a wannan kasa duk wanda shekaru sun kai sun san cewa tun can fil azal akwai tabarbashin irin wa'annan bambance-bambance na ra'ayi da ya shafi harkan addini ya shafi harkan shaɗin kabilanci ko kuma a jihanci abinda kawai muke ganin su ne akwai ɗan ƙaruwa na murya a akan waɗannan rabe-rabe na ra'ayi kuma akwai zamananci a al'amarin zamananci musamman ga waɗanda ba san menene jiya ba ba su gajiya ba saboda kan duk bai gajiya ba in zai shari'an yau bai san tushe ba bai san mafari ba to saboda haka ni abin da ke gani shine mun ɗauko abubuwa ne yanzu nan an shiga wani karni na yanci yancin ɗan adam yancin ɗan adam kuma ce makana maganan constitution constitution can muka yi ba'a da ni Allah ya sa ina cikin suka rubuta constitution na cina cina da ni aka yi Wanzu suka yi fitannu muka kira su yan kwance tushe haka muke kiransu mu yan kwance tushe saboda haka kamar na faɗi ba abu ne sabo ba sai dai waɗannan mutane suke fitowa yanzu suke maganganu marasa daɗi maganganu da ba a nuna ba sa nuna kishin ƙasa ba sa nuna kasancewansu amintattu ne da bukatan zaman lafiyan ƙasar nan kuma eh, samun jahilci a cikin rayuwansu na matsayin zaman lafiya a dukkan al'amarin tafi tattalin arzikin ƙasa da kucin gaban ƙasa su ne suke haɓaka wa'annan ilimin ganu na ƙiyayya maganganu na ɓangaranci a wannan jamhuriya ta mutu najeriya yau amma ba shakka dai ba na shakka na ba da gaskiya yawancin suke maganganu na yanzu waɗanda suke son aji su ne kawai to ba mu wannan abu da ke ake yi ba zai tashe mu ba in allah ya so yadda Ba muddin mun tsaya tsayin daka tsakaninmu da allah mun sa kishin ƙasan nan a zukatanmu duk nan masu koke-koke za su bi za su dawo za su bi za su dawo za su bi naka naka ne bai ban yadda zamani ne kawo nan kuma mun yadda zamani Allah kan shi ne zamani to amma kuma mu san cewa akwai abin da yake ya kamace mu yi akwai abin da ya kamace mu yi ba sunana sanata dr ibrahim gobir kuma a jama'iyyar apc nake daga majalisar dattijai sanata nake daga sokoto ta gabas wanda ke representin sokoto ta gabas eh to ai na farko dai abin da son a gano shine shi dan najeriya ya san inda fito sannan ishu na kabilanci satellite constitution ya magana wanda yake babu wani dan najeriya wanda zai ce shi ga da yake ko kabila kaza na ko dole ai kaza ko menene kaza kaza sannan ko ta wajen addini constitution ya faɗi yadda za a tafi da da ma'amala da juna ba tare da wani matsala ba sannan idan kin duba ai mutanen mu waɗanda suka tafi na farko ɗinnan kamar su premier samad bello allah ya ji ƙarfi ai abin da ya ce bambancin da ke tsakaninmu na addini shine ke ƙara ƙarfafa dangantaka ko kuma dankon zumunci tsakani saboda haka mutum ba zai ɗauki cewa ai saboda wannan bambancin saboda kai ka san matsayinka a addini abin da an ka ce kai ka da wani an ce kai adalci saboda haka mutum ko organistic ne ko an nena kai musulmi ya cancanta kai mashi adalci mu haka an ka kore mu da shi saboda haka ina ganin don bambancin addini ba zai kawo rashin adalci ba dole a tsaya a yi adalci abin da zai sa haka shine ya zan cewa duk wani abu wanda muka yi in mun ka zo mun ka shiga cikin can ba ya zan cewa muna magana da baki daya na farko dai yan najeriya saboda in ka ce kai dan najeriya ne saboda haka da wane da wance da waye yan uwanka ne saboda ka duk wani tsari wanda zai tusgo kai za ka sa kai kokari ka kare mutuncin najeriya ni aka nufi da patriotism ko kuma aka nufi da kai eh, cikakken dan kasa ne shine na farko ka tabbatar da cewa ka tsare kasar ku najeriya sannan na biyu kuma ka tsare gwamnati gwargwadon hali ka yaba ta in ta abin yaba ka ba ta shawara in ka ga ta abin da ba ba shi an zaman ka na cikakken dan najeriya mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lafiya shine cigaban Najeriya. abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin 'yan majalisun Najeriya akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya. A halin yanzu kuwa, a madadin Wakilin sashen Hausa Madina Dauda, Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. Masifa babu kyau tun da an yi a baya kuma